shida ga watan bakwai shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wata da wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da hudu miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu sarki wannan kuma shine darasi na hamsin da bakwai haka ne darasin da ya gabata babin karshe da muka karanta babu tahdiri min iza salihin wa dha'afati wal masakin yau kuma za mu tashi babu ijra'i ahkamin nasi ala zahir wa sara'iruhum ila Allah ta'ala babu ijra'i ahkamin nasi ala zahir wa sara'iruhum ila Allah ta'ala babin da yake karantar da gudanar da hukunce-hukuncen mutane a bisa ga zahirinsu yake amma asiransu wannan yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala abinda wannan ke nufi kowane mutum za ka hukunta shi da cewa musulmi ne idan ya bayyana musulunci mummuni ne idan ya bayyana imani ahlus sunna ne idan ya bayyana sunna ko ka ce kafiri ne in ya bayyana kafirci ko ka ce dan bid'a ne in ya bayyana bida'a. amma abin da ke cikin zuciyarsa wannan sanin na wurin Allah idan mutum ya bayyana musulunci a cikin maganganunsa da ayyukansa ba mu da iko mu ce masa kafiri ko mu ce mutum ba musulmi bane ba dan zaton cewa kila a zuci ba da kyakkyawan niyyaye ba idan mun yi haka mun yi hukunci da kishiyar zahiri zahirinsa ya nuna mana imani to kuma batininsa babu wanda ya sani sai Allah da haka da abinda za mu karanta cikin wannan babi na ayoyi da hadisai abubuwa ne da suke bayar da darasin cewa lallai kowanne mutum za ka hukuntar da shi ne a bisa ga abin da ya bayyana a zahirinsa in ma a zuciya yana da wata niyya kishiyar abin da ya bayyana to hukuncin sa yana wajen Allah baya hannun ka kai dan adam قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ubangiji subhanahu wa ta'ala ce fa in wa qamu salat wato idan sun tuba kuma suka tsayar da sallah wa atawu zakata kuma suka bayar da zakka fa khallu sabilahum da ku kyale tafarkin ma'ana ku kyale su kada ku tsare su kada ku far musu ta hanyar yaƙar su ko riba ce dukiyoyinsu wannan magana bangiji ta'ala ya faɗe ta bayan ya yi umarni da a yaƙi bayan ya ce fa'izan salakal ashhurul hurumu faqatul mushrikina haythu wajadtumuhum wa quduhum wahsuruhum wa qawlu lahum kull marsa Allah ce idan watanni masu alfarma suka riga suka shuɗe wanda aka haramta muku yaƙi a cikin su na mushrikeena wajen wajadtum to ku yaƙi mushrikai duk inda kuka same su wa khuduhum wahsuruhum ku kama su a matsayin fursunonin yaƙi wahsuruhum ku yi musu kofar rago ku zagaye garin su har ku matsanta musu bisa ga sallama kai ko miƙa kai wa qawlu lahum kull marsa dukkan wata mafuka da kuke jin za su je su koya to ku tsare wajen ku hana su sakat wannan shi ne hukuncin gafare waɗanda suka kafa cewa Allah suka kafirce wa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma sai Allah ce fa in tabu idan sun tuba tuba anan furta kalmar shahada suka ce kowane ɗaya daga cikin su yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaga ya tuba kenan daga shirka ya shiga musulunci wa qamu salata kuma suka zo suka tsayar da sallah wa atu zakata kuma suka bayar da zakka fa kallu sabilahum ku kyale musu hanyar su kar kuma ku ce za ku tsare su ku yake su to kaga annan tuba da suka yi da suka furta kalmar shahada aiki na zahiri sallah aiki na zahiri zakka da suka bayar da ayyuka na zahiri to da wannan ayyuka na zahiri da suka yi da su za ku tabbatar da imanin su da musuluncin su a nan gurin wani ba zai zo bai ce a a mu bai dawo da kalmar shahada da suka yi kila ƙarya suke kila sun yi ne dan su tsare rayukan kila sun yi ne dan su ceci dukiyoyinsu daga riba cewa daga ganiman ce dukiyoyinsu mu bai da kalmar shahada su ba idan mutum ya haka ya saba wannan aya tunda Allah ce fa kallu sabila wa an ibn umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى متفق عليه وأن حديثي an karɓo shi daga Abdullahi dan Umar Allah shi kare da a garin su shi da mahaifinsa wato shi da mahaifinsa Umar dan Khattab anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi da iyalan gidansa kana ya ce umirtu an uqatila na an umarce ni in yaki mutane nan lafazin annas ya shafi dukkanin mutane wato ya shafi fararen fata da bakakken fata larabawa da turawa da yan asiya da yan afirka da yan ko'ina lafazin annas ya shafi sannan kuma lafazin annas nan ya shafi dukkan nau'ikan kafirai sawa'un waɗanda suke shirka bautar wani Allah tare da Allah ko waɗanda ma ba su yarda da samuwar Allah din ba kawai sun kafirce ne ko kuma yahudu ko kuma nasara domin lafazin annas ya kunshi kowa da an umarce da in yaƙi mutane hatta yashhadu an la ilaha illallah wannan hatta tufidul ghaya makular har sai sun faɗi kalmar shahada ma'ana zan fara ya kasu ba zan daina bai zuwa lokacin da za su furta kalmar shahada Shi ne hatta shahadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah har sai sun shaida ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shaida cewa ba abin da za a bautawa sai Allah wanda ya nuna bautarsa gaba ɗaya Allah za su yi wa ko karama ko babba sannan shaida wasu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad wannan na nuna cewa ba yadda za a yi bautawa Allah da kowane irin nau'i na bauta sai wanda ya tabbata shi manzon Allah ne kawo tunda shine jakada tsakanin Allah da mutane ba yadda za a yi mutane su gane me Allah yake so menene Allah baya so sai ta hanyar manzon Allah Da haka abin da duk za a bauta ma Allah da shi dangin magana ne ko dangin aiki ne dangin magana kamar zikiri kalmar shahada da sauransu dangin ayyuka kamar sallah kamar zakka da sauran abubuwa jihadi da sauransu dukkanin su dole a yi su kamar yadda shi manzon Allah ne koyar dan wannan shine abin da ke nuna ka shaida shi manzon Allah amma idan ka yadda da wannan abinci amma nau'ikan bauta da sample din bauta da kake amfani da shi ba wanda zo da shi bane baka gama gaskata cewa shi manzon Allah bane dan haka an umarci da in yaki mutane har sai sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah sannan kuma annabi Muhammad manzon Allah ne abu na biyu wa yuqimu salata kuma su tsayar da sallah abinda ake nufi da iqamatu salah yin sallah tare da dukkan abin da suke bukata na farko sallah tana sharuɗa sannan kuma sallah tana da rukunai sannan kuma sallah tana da wajibai waɗannan al'amura guda uku sharuɗa rukunai wajibai dole a same su a sallah sharadi baya cikin sallah amma kuma dole sai da shi sallah za ta yi samuwarsa baya nuna samuwar sallah amma dole sai sai in ya samu dan sannan sallah ta yi ta iya ga sharadi ya samu amma mutum bai sallah ba misali tsarki sharadi ne sallah mutum na iya yin alwala kuma yake sallah fuskantar alƙibla sharadi ne na sallah mutum na iya fuskantar gabar amma ba sallah yake ba tafiya yake ko wata harkar ta duniya sai yake to dole ne a samu sharadi a cikin sallah sannan kuma abu na biyu dole a samu rukuni rukuni shi gangan jiki ne na sallah abinda dole a same shi idan aka rasa shi a cikin sallah babu sallah ne gaba ɗaya ta kamar karatun fatiha rukuni ne idan mutum ya sallah bai karanta fatiha ba ya da sallah sannan ruku'i rukuni ne dukkan mutumin da ya ƙiyar ruku'i ba tare da wani uzuri ba to ba ya da sallah haka sujada rukuni ne haka tsayuwa a cikin sallah rukuni ne duk mutumin da ya bar ɗaya daga cikin waɗannan ababai da muka lissafta yana da ikon yi ya yi to baya da sallah da rukuni abin da in babu shi babu sallah wato kaga shi rukuni yana cikin sallah daga nan sai wajibai wajibai al'amuran da in an rasa su ta iya yiwa akwai sallah sai dai ba cikakken sallah ba ce sallah ce wadda a cikinta akwai tawaya wato ba ta zama cikakken sallah ba ina ba ta fahimta to daga nan gurin kuma ababen da duk ba wannan ba ko da babu shi sallah ta yi kamar yanzu misali mutumin da bai yi waɗansu musahabbai ba cikin musahabban sallah sallah su ta yi amma shi ma an samu tawaya sai dai tawayar da aka samu lokacin da aka rasa wajibai na sallah ba ta daidai da tawayar da aka samu lokacin da aka rasa musahabbai na sallah ina ba ta fahimta sannan idan mutum ya ƙi wani wajibi yana da ikon yi akwai zunubi a kansa na bai yi wannan wajibin ba amma idan mutum ya ƙi yin mustahabi babu zunubi a kansa sai dai ya kasara ladan da aka yi tanadi ga wanda ya yi mustahabi dan haka lokacin da aka ce suka tsayar da sallah ana nufin suka tsayar da ita tare da mai sharuɗanta da rukunanta da wajibanta da mustahabbanta wannan shine kama da sallah sannan tare da yadda a cikin jami'i ga mutumin da ba a yafe masa zuwa jami'i din ba kamar namiji mai hankali baligi ɗa mai lafiya mazaunin gida sharta na muka samu na farko ya zama namiji ba mace ba ka ga mace ba wajen zana ta je mai hankali ba mahaukaci ba mahaukaci kan ai sallar ba kai bai ba a kan zama lantana ya je jami. sannan ya zanto baligi yaro karami ba wajibi bane akan sa yin jami'i ana so da ya koya masa yarin da saba da kuma sannan ya zanto mai da bawa ba wajibi ne a kansa sallar jami'i sannan ya zanto mazaunin gida ba matafiyi ba domin matafiyi sallar jami'i ba wajibi ce a kansa mazaunin gida wajibi ce a kansa sannan ya zanto mai lafiya domin mara lafiya sallar jami'i ba wajibi ce a kansa sannan ya zanto ba a ruwan sama domin lokacin da ruwa ya sauka kuma ya ci karo da lokacin sallah sallar nan ba wajibi ba ce kan mutum zai iya zama a gida ya su, ko da ya ji karo sallah in ya je masallaci bai laifi ba amma zai iya zauna gida ya sallarsa kuma wato ba a zargin sa a ce dan mai zauna bai fita sallar nan ba tun da ana ruwa to kaga idan mutum ya cika wannan shine yayi hakikanin abin da kira ya su salati sannan wa yu'tu zakata kuma suka bayar da zakata wato cikin nau'ikan dukiya da ake fitarwa zakka kuma suka fitar da gwargwadon abin da shari'a ta ce a fitar sai manzo Allah ce fa'iza fa'alu zalik idan sun aikata haka asamu minni dima'ahum wa amwalahum to sun tsare dukiyoyinsu da jinanansu daga gare ni ba zan zubar da jinansu ba sannan ko ba zan riba ce dukiyoyinsu ba illa da hakkar islam sai fa inda wani hakkin ko na musulunci kan mutum wato kamar mutum da ya kisa kaga za a kashe shi kenan don wannan haƙƙi ne na musulunci a yi kisa su ko ko mutumin da magidanci ya yi zina kaga za a jefe shi wannan haƙƙi ne na musulunci a yi masa haddi na zinar da yi shi ne ma'anar illa da haƙƙin islam in kaga na zubar da jinin mutum to da wani haƙƙi ne na musulunci in kaga an kwashi dukiyar mutum to kuma wani haƙƙi ne na musulunci kamar ya ce ya musulunci shi ba zai ba da zakka ba to kaga nan za a kwaci dukiyarsa da karfi ta gwargwadon talakawa a bayar kaga wannan haƙƙi ne na musulunci da sauran haƙoƙi wanda shari'a ta tilasta akan mutum game da dukiyarsa to maza Allah ce fa iza fa'alu zalik idan sun aikata haka asamu minni dima'ahum wa amwalahum sun tsare dukiyoyinsu da jinanansu ga bari na daga gare ni kaga a nan gurin ko da ku hakan da suka aikata sun aikata ne a zahiri a batini ba da suke suke ba muhallin shafi ke da cikin hadisi ai mutum na iya zuwa ya kusa kalmar shahada ba da gaske ba ya yi sallah duk ba da gaske ba ya bayar da zakka duk ba da gaske ba amma kai dai ka ya kusa kalmar shahada kai a gaban idan ka yi sallah gaban idan ka yi zakka tsakanin su da Allah sa wannan kai ka dole ka dauke shi a matsayin ba musulmi ba ka da iko ka ce kariya ke shi ba musulmi bane ba dan manzo Allah ce illa bi hakil islam sai ce kuma wa hisabuhum ala Allah ta'ala ko ila Allah ta'ala a wata riwaya ila Allah a wata riwaya ala Allah wato hisabun su na ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana shine zai hisabi game da zuciyoyinsu in sun yi wannan abu da niyya ta imani ko in sun yi da nufin su tsare rayukansu da su wannan hisabun su na wajen Allah kaga hisabun su ba a wajen kai ke ba kai ba za ka yi hukunci akan zuciyarsu ba Allah ne ke yi hukunci akan me zuciya kai za ka yi hukunci ne akan abin da yake ya shafi zahirin mutum ina ganin ina fatan wannan ya fito a cikin ma'anar hadisi sannan mu kana lura da kalmar fa iza fa'alu zalika idan sun aikata haka lamarin zalika din nan yana koma zuwa ga me zuwa ga mafi guda uku da aka ambata na farko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah na biyu me iqamatu salat na uku kuma ita'u zakat abu uku ne sai ka sai aka amfani da lafazin zalika wanda zalika ismul ishara ne zuwa ga abu guda daya ina ba ta fahimta to a nan gurin dukkanin su guda uku suna daukar ma'anan al-mazkur abinda aka ambata to idan ko mun ce abinda aka ambata kaga in miliyan ne duk sun shiga cikin abinda aka ambata shi kuma lafazin ya zama mai mufrad da haka sai ya kasance ismul ishara din ya zama mai mufrad sannan kuma da ce fa'iza a zalika idan sun aikata abinda ake aikatawa daga baikin ita ko kalmar shahada aiki ce ko magana ce sallah dai mun yadda mai ce sannan kuma zakka ma mai ne amma furta kalmar shahada fa furci ne ba aiki bane furci ne da baka ba aiki bane amma manzon Allah ya sa masa suna mai alfi'il fil fa iza fa'alu zalika tun da yana magana akan dukkan guda uku wannan ya nuna al-aqwal wani lokaci ana ambatan su da suna mai al-af'al a cikin larabci tun daga shi manzon Allah ya ce fa iza fa'alu zalika bai ce fa iza qalu wa fa'alu zalika dan alqawli ya koma zuwa ga shahada alfi'il kuma ya koma zuwa ga ikamar salati da ita wa zakat sai dukkan sai sa musu suna alfi'il wannan yanar alkawul ana iya ambatan shi da suna mai alfi'il sannan sananne ne a wurin murkudan musulunci guda ne guda biyar kalmar shahada da sallah da zakka da azumi da aikin haji a madadin manzo Allah ya mutu gaba ɗaya sai a mutu wannan uku wannan mulko an umarce da in yaki mutane hatta ya shahadu Allah ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah bai ce ba kuma wa yaqudul baita wa yasumu shahra ramadan bai ambace su saboda me waɗansu malamai suka ce ta iya yiwa a wannan lokaci ba a shar'anta aikin hajji ba ba a shar'anta azumi ba don haka sai manzon Allah ya ambaci abin da an riga an shar'anta haka waɗansu malamai suka ba da azumi. waɗansu malaman suka ce a ba haka bane wato a nan gurin manzan Allah ya taƙaita kan kalmar shahada da kuma shugaba cikin ayyuka da ake yi da gabbai da kuma shugaba cikin ayyukan dukiya dukkan wata ibada da ake yi da gabbai to sallah ce shugabanta kaga ga kai musallata dukkan wata ibada da ake yi da dukiya to zakka ta fi ta muhimmanci ita ce shugabanta ka wa yutu zakata duk abin da ba sallah ba zai shiga karkashin sallah in dai ibada ce da ake da mai da jiki daga nan azumin ya shiga ciki aikin hajjin ma ya shiga ciki dukkan wata ibada da ake yi da dukiya wadda ba zakka ba to ta sai karkashin mai karkashin zakka kenan tunda ita ce shugaba a bangaren al-ibadatul maliyya sallah kuma ita ce shugaba a bangaren al-ibadat al-badaniyya ina fata an fahimta wato manzo Allah ya takaita ne akan shugabanni cikin ibadojin as-salatu ita ce shugabata al-ibadat al-badaniyya azzaka ita ce shugaba ta al'ibada almaliya haka waɗansu malamai suka fara waɗansu kuma suka ce a wato kenan ana yakar mutane lokacin da suka ƙi yin kalmar shahada haka ana yakar su ko sun yi kalmar shahada in suka yi taron dangi suka ce ba za su yi sallah ba haka ana yakar mutane in suka ƙi ba da zakka amma idan mutum ya ƙi yin azumi ba za a yake shi ga hasali ma zai iya ƙi yin azumi ko ba a san ya ƙi yin azumi ba sun da ibada ce ta koyi da haka sai manzo Allah ya takaita akan ibadojin da ake iya yakar mutane in musu yi su sai ya kyale waɗancan dan ba a yakan mutane akan su waɗannan dai amsoshi ne da duk malamai suke bayarwa mu dai mun fahimci ma'anar hadisin ko mun fahimci dangantakarsa da babin da muke ciki an gane ko wa an abdullahi wa an abi abdullahi tariq ibn ashyam radiyallahu an سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى رواه مسلم وانا حديثي عن كربوش عبد الله عبد الله شيني طارق ابن yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi yana cewa man qala la ilaha illallah wanda duk yace la ilaha illallah wa kafara bima yu'budu min dunillah ya kuma kafir cewa duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba haruma maluhu wa damu to dukiyarsa ta zama haram haka kuma sa ya zama haram wato haram ne kace zaka duk dukiyarsa a matsayin gani ko kace zaka yake shi ka kashe shi gashi ko ya riga ya fita kallon shahada sai manzo Allah ce wa hisabuhu ala Allah ta'ala hisabun sana ga Allah ma'ana furta kalmar shahada da yayi da baki ta shigar da shi musulunci ta tsare masa dukiyarsa ta tsare masa jininsa amma shin a zuci tsakanin shi da Allah gaske ne ko ƙarya ne wannan ba aikin kuma ne ko mutane na Allah shine wa hisabuhu ala Allah ta'ala Allah zai masa hisabi kuma dangane da zuciya in abin da baki ya faɗa ya dace da abin da zuciya ta kudurce kaga zai shiga aljanna in abin da baki ya faɗa ya tukar da abin da zuciya ta kudurce to kaga ai shi ba shi ba ba shi ba magana shiga aljanna a nan dai kalmar shahada ta yi masa gata a duniya tunda ta sa shi cikin safan musulmi ya an tafi da safi a lissafta da shi amma a ranar tashin kiyama ba zai samu tsira ba ba zai samu tsira daga wuta ko shiga cikin aljanna shine ma'anar hisabu ala Allah ta'ala kun gane dangantaka hadisin da babin to amma anan akwai abu guda biyu da ya kamata ya ja hankalin mu cikin hadisi na farko da yace man qala la ilaha illallah wanda yace la ilaha illallah a can gurin kuma yace hatta shahadu sai kalmar ya amfani da kalmar shahada wanda kalmar shahada ta sha ban da kalmar ta alqawl domin alqawl shine fadin magana Sawa mutum ya san ma'anar abin da ya faɗa ko bai sani ba amma ba a cewa shahada sai ka san ma'anar abin da ka faɗa ina fata an fahimta to a nan gurin yanzu idan mutum ya shiga ya furta kalmar la ilaha illallah bai san ma'anar ta ba bai san me yace ba gaba ɗaya kawai ya furta ta ya shiga musulunci ko kuma a'a sai ya san ma'anar abin da ya faɗa mutum da ya zo ce shahadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah ko kuma ce la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah sai kuka tambaye shi me kake nufi da wannan sallah sai ni amma abin da ce ba kawai ne ana faɗa ni ma na faɗa ya zama musulmi bai zama musulmi tunda bai kalmar shahada ba wannan dan bai san ma'anar abin da ya faɗa wato ba bambanci tsakanin la ilaha illallah muhammadur rasulullah a wajen shi da kowane irin zance kishiyarta kaga wannan ko shakka ba bai ga musulunci ba da wannan zantar kaɗai shi yasa ake amfani da kalmar shahada don ita shaida shi mutum na ba da shaida kan abin da ya sani ko kan wanda ya jahilta kan abin da ya sani yasa ake amfani da kalmar shahada don shahada dole sai ka san abu zaka ba da shaida ba ka zuwa kotu a ce waye shaidun wane ka ce gani da mai da mai ya faru ya ce wallahi ne ba ban sani kawai dai na zo shaida ina gune idan aka ce maka ba ka da hankali ba ya kuskure dan mutum ba ya ba da kan abin sai abin da ya sani shi yasa Allah ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun ba wanda zai samu ceto gobe kiyama illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shaida shaidawa ta gaske wato ya shaida kalmar shahada wa hum ya'lamuna alhalin sun san ma'anar abin da suka furta da baka kaga dole ilimi yana da ɗaya daga cikin sharuɗa na kalmar shahada mutum ya faɗe ta yana mai sanin mai ma'anar ashe yanzu idan wani ya zo ce zai shiga musulunci kai tsaye sai mu ce ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi ke na shiga musulunci sai mun tambaye shi ka san ma'anar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ce na sani mana ai abin da kake nufi ba wanda za a bauta a duniya sai Allah ba wani abin bauta a sama ko ƙasa sai Allah sannan dole bautan na ayyuka da manzo Allah ce eh ka sani ka faɗi da ya faɗa cikin kai ko da bai zo wajen ba in ya san wannan ma'anar ya faɗi kalmar shahada shi kadai a gida ba wanda ya lakana masa ya zama musu. ba sai ya zo wajen liman liman na cewa ce a ya ce a shahadu Allah ilaha Allah ilaha illallah ba sai an yi wannan dogon layin ba mukaddara ya ɗauki wani littafi na addinin musulunci wani ɗan karamin pamphlet da yake bayanin musulunci ya ɗauka ya karanta ya gamsu da musulunci ya kuma gane ma'anar abin da suke nufi kawai a gida ya kalmar shahada shi ne ya zama musulunci nan zuwa zai ba mu labari ce na shiga musulunci za mu ga hadisi akan haka nan gaba ba sai ya tsaya ana lakana masa to a ce kenan da mutum ya garzaro ya ce zai shiga musulunci yana da kyau kafin ka yi gaggawa ba shi kalmar shahada tambaye shi to musulunci ana shiga shi ne da wata kalma wannan kalma kuma yana da muhimmanci mutum ya san ma'anarta don mutum ya daura kansa ne da ita mutum ya dauki sharadi mutum ya dauki shine condition din kasancewa musulmi ya da ma'anarta da ta kunsa mai ta kore mai ta tabbatar wannan shine sharadin kasancewar ka musulmi ka san wanda yace gaskiya musulmi to sai ka wasu shirka kalmar shahada abin ta sa abu biyu abu na farko tabbatar da bauta ga Allah shi kadai abu na biyu tabbatar da cewa bautar dole ai sai da manzon Allah ya koyar ba yadda al'adar gari ko al'adar wata kabila ko san zuciyar wani mutane kai masa sanin kalmar shahada ba wai dogon darasi za ka yi ba kai ta bayani a ah, kai bayani a takaice da ya fahimta ka fahimta eh ka gamsu da wannan ma'anar eh to sai ka faɗa maka kalmar shahada da ya faɗa shi kenan shi da musulunci to kaga shi kenan da yace man qala la ilaha illallah lafazin qawl kadai zai wadatar ko sai mutum ya san ma'ana sai mutum ya san ma'ana to in wani tambaye mu meye hujjar ka wai shi manzon Allah ya ce alqawl sai mu ce da ya ce alqawl anan dauke sai kai shi da ya ce hatta yi shahada sai zanto alqawl din al-mabni ala shahada alqawl alladhi yuwafiqu shahada dole sai mutum ya hatta ya shahada sannan ya faɗa cikin wani hadisin daban na muslim man shahida Allah ilaha wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila bani ruhum min wa anna aljannata haqqun wa an-nar haqqun ila akhir kaga yace man shahida ya amfani kalmar shahida to duk inda alƙawar yake sai ka ɗauke shi ka kai shi hadisin da ya ce shahida don ka ba shi ma'ana mai kyau sama da ka faɗi kaɗai kawai kai shi ina wannan abu na biyu da zai ja hankalin a cikin hadisi da yace man qala la ilaha illallah sai sai wa kafara wa yu'minu billah bai ce ba kuma wa qala anna muhammadar rasulullah bai fade shi ba akwai hadisi da bai fade shi ba riwaya ce kuma tabbatacciya akwai riwaya da bai fade shi ba man qala la ilaha illallah kadai wa kafara bima yu'minu billah wannan riwaya dai bai faɗi Muhammad Rasulullah a nan gurin yaya za ka yi da wannan hadisi shi ke da mutum ya zo ce la ilaha illallah ya shiga mutunci ko sai ya haɗa da Muhammad Rasulullah idan wani ya zo kama maka wajen da wannan hadisi ya ce ai faɗin la ilaha illallah kaɗai ya wadatar ba ya buƙatar sai ya ce Muhammad Rasulullah to a irin nan gurin sai ka ce wannan hadisin manzo Allah ya taka ta bayani ne zo mu je da kan hadisin da manzon Allah ya fara da bayani tunda yace hatta yashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah abinda wannan hadisin ya shiru a kansa wani hadisin ya bayyana shi da aka sai mu bayyana shi don saboda wancan hadisin da ya bayyana ba za mu yi shiru ba dan mu kafa wuta da wanda ya shiru dan shiru ba ilimi bane ba bayani magana shine mai ilimi ya rike zama ilimi mai kyau ko mara kyau amma mutumin da ya shiru ai bai ce komai ba shiru hujja ce ba hujja ba ba amma magana ita ce mai da haka ba ka kafa hujja da shiru sai dai ka kafa hujja da magana in man zaba hadisi da manzo Allah ce ba ma sai ce Muhammadu Rasulullah ba ga nan magana ce to shi kenan sai mu ce to ba sai ce Muhammadu Rasulullah ba wanda ga musulunci amma man zaba hadisin da aka ce la ilaha aka yi shiru ba sai Muhammadu Rasulullah ba to sai mu je mu nemi wani hadisin mu ga ya faɗi ta kawai faɗi ta ba wanda hadisin da ya faɗa zai zama mai hujja dan magana ita ce hujja amma shiru ba hujja ba sannan sai ce wa kafar da mayu ubudu min a ashe ko da mutum ya yadda ba za a bauta kowa ba sai Allah kuma ya yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine jakadan Allah abin da yazo da shi na bauta da shi za a bauta wa Allah amma kuma duk da haka yana ganin a iya yin kiristanci a iya yin yahudanci a iya yin addinin budanci da gargajiya dukkan su addinai ne kowa a bashi dama yayi kuma ranar tashin kiyama ba sani ba waye zai tsira idan mutum yayi wannan musulunci sai yayi saboda mai manzo Allah ce mai bayan ya mutu kalmar shahada dole sai ya yi wa kafara bi ma yu'budu min dunillah sai ka dauka kiristanci shirme ne ba addini bane yahudanci shirme ne ba addini bane budanci da dukkan wani addinin da ba musulunci ba shirme ne ka kafirce masa baka yadda da shi ba a bayan a ka kana jin cewa wai a iya yin shi ma babu laifi to kai baka zama musulmi ba tunda Allah ce faman yakfur bi tawuti wa yu'min billah فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم to anan da haka ne hadarin da turawa suke yakar duniyar musulunci da shi a yau daga cikin hadarurruka masu yawa da suka mana shine wato tsakanin addinai wannan kawance ya shigo Najeriya kuma ana kiran waɗansu da suna malamai na addinin musulunci a kira waɗansu kiristawa a rika kawance a tsakanin addinai guda biyu to a cikin wannan kawance fa za ka yarda nashi addini ne kuma yana da dama ya yada shi a bashi dama ya yada kuma kai ma naka addini ne a baka dama ka yada kuma a kyale ko mutum ya wancan ko ya wancan duk daya dan kai da wannan ba kai naka musulunci ya san da shi da ba a cikin musulunci ki ba har ne da tsantsa yanzu shi ne ya ka zama ka bashi. kuma sirrin kirkiro wannan shine dan a karya aqida ta alwala wal bara aqidar san Allah da manzansa da mummunai kin kafirci da kafare da masu goyon bayan kafare, to sai aka ai aika waje kafin kiyayyar ma bai take da, idan ko babu kiyayya ga soyayya ce za ta mai gurbinta da kuma Allah ya haranta maka ta su la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a to sai karke sa matsayin nan kare karke su ka matsayin abin so ka ka kare musulunci kake da ba da ku dole ka kafa cewa abin da ake bauta ba Allah dole ko menene addinin gargajiya ko ba kowane irin addini da addinin kiristanci da addinin yahudanci dole ka kafirce masa a zuci ka ji ba addini bane wannan bai ka ba kwata kuma inda za ka samu damar dakile shi kana shi cigaba za ka yi ko da dukiyarka ko da ilimin ko da komai naka ina ba za mu yanda wannan shine hakikar musulunci wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi abi ابي معبد miqdad بن al-aswad radiyallahu anhu qala قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاز مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال لا تقتله فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال متفق عليه ومعنى أنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه ومعنى أنك بمنزلته أي مضاف الدم بالقصاص لورثته لا أنه بمنزلته في الكفر والله أعلم wannan hadisi an karbo shi daga Abu Ma'bad shi da Al-Miqdad ibn Al-Aswad Allah ya kare da gare shi yace qultu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ce da manzon Allah tsira da mace tabbata gare shi ara'aita in laqitu rajulan min al-kuffar ba na labarin inda zan hadu da wani mutum cikin kafirai faktatalna sai muka fada fa daraba ihda yadayhi bisayf sai ya fille mun ɗaya daga cikin hannaye na biyu da takobi ya sari ɗaya daga cikin hannu na biyu da takobi fa qataha ya fille hannu. sun malaza minni bi shajara sannan sai je ya koya a jikin wata bishiya shine laza bi ma'ana istatara daga la zailuzu zan bi ma'ana khafiya wa istatara Yadda ya buhe jikin wata bishiya ya garkuwa da iya da ita fa qala sai ce aslamtu lillahi na shiga musulunci ya fita kalmar shahada a turuhu ya rasulullah ba da an qala bayan ya fito wannan kalmar ya halatta in je kashe shi fa qala la tuqtul sai manzo Allah ce kada kashe shi fa qultu sai ce da shi ya rasulullah qata ihda yadayya thumma qala zalika ba'da ma qata'aha ya yanke mun ɗaya daga cikin hannaye na guda biyu sannan ya sauri ya furta kalmar shahada kafin in je in rama duk da haka sai kyale shi fa sai manzo Allah la taqtulu kar kai takkace shi fa in qataltahu fa innahu bi manzilatika qabla an taqtala an taqtulu in har ka kashe shi to ya zama shi yana matsayin da kake ciki kafin kai ka kashe shi wa innaka bi manzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qal kai kuma ka zama kana matsayin da yake ciki kafin ya faɗi wannan kalmar ina ba za mu fahimta to a nan gurin dai magana ta tsada idan mutum ya furta kalmar shahada ba sai wato ya shiga musulunci ko da ba a sai masa sai la ilaha illallah ba mutum ne kuna yake ya sare maka ka bi shi ya gudu bayan wata bishiya sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bai jira ma ka ba shi kalmar shahada ba zai faɗa da kansa shine abin da bai kada take tambaya zan kai shi manzo Allah ce ba za ka ji yace gafa abin da ya manzo Allah ce ba za ka ji ba in ko har ka kashe shi to shi din ya zama matsayin da kake ciki kafin ka kashe shi kai kuma ka zama matsayin da yake ciki kafin ya faɗi kalmarsa anan in mun dauki zahirin hadisin ko kuma ɗaya daga cikin ma'anoni da za a iya fahimta da gaggawa cikin hadisin wato kai ka zama a matsayin da yake ciki gafin ka kashe shi wani matsayin yake ciki gafin ka kashe shi shi kuma ya zama matsayin da kake ciki kafin ya faɗo wannan kalmar ya zama matsayin da kake ciki da wato ya zama haka za mu fahimta amma imamun nawawi sai mana sharhi yace wa ma'ana annahu bi manzilati da manzo Allah ya ce ya zama matsayin da kake ciki da ai mahkumud dami ma'sumud dami mahkumun bi islami kai dinnan ada musulmi ne shi ma da ya faɗa yanzu ya zama musulmi kai dinnan ada jinin ka tsararre ne shi ma da ya faɗe ta yanzu jinin sa ya zama mai tsararre wa ma'ana annaka bi manzilatihi da aka ce kai kuma kana matsayin da yake ciki kafin ya faɗi kalmar ai mubahud dami da k'a ya faɗi wannan kalmar jinin sa ya halatta a zubar da shi kai ma yanzu jinin ka ya halatta a zubar da shi bil kisasi ta hanyar kisasi dan ka kashe musulmi liwarasatihi wato magadansu za su bukaci kai ma a kashe ka ayi kisasi la annahu bi manzilatihi bil kufri ba yau Allah na nufin ka zama matsayin da yake ciki da kafiri ne kai ba ba haka manzo Allah ke nufi ba eh, dan ya faɗa kalmar shahada musulmi ne sai kashe shi wanda ya kashe mutum ya zama kafiri ko ya aikata kabaira ya aikata kabaira dan haka bai za a yi masa kisasi annasu bin nafs katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum al-qisas fil qatl wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura ma'ana abin da kai ba kafirci bane ba kai babban laifi hukuncin ka shine dajinin ka yana da tsaro da karo kafin ka kashe shi yanzu bayan ka kashe musulmi ba jinin ka yana da tsaro ba da tsaro domin dangin sa in suka ce sai an kashe ka sai an kashe ka jinin ka ba da tsaro shi ne abin da manzo Allah ke nufi in ji babu nawa mahallu shahid dai cikin hadisin mun ga wannan mutum shi kadai ya furta kalmar shahada ko manzo Allah sai a dauki kalmar shahada sa a zahirin sa musulmi ne shi duk da gashi yayi wani abu ya fito cikin sahun kabare yana yakar ne har ma ya tarewa wani hannu amma kuma duk da haka manzo Allah sai da ya faɗi wannan kalmar dole ka dauke shi a zahirin sa cewa shi musulmi ne ba ka da iko ka ce kafiri ne in ko har ma kace shi to sai an yi kisa sai وعن أسامة bin زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال بعدما قال لا إله إلا الله قلت يا رسول الله إنما كان إنما كان متعوذا فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalika al-yawm muttafaqun alayh wannan hadisi an karɓo shi daga Usama ibn Zaid wanda ake masa take al-hibbu bin al-hibbi al-hibbu bin al-hibb wato masoyi dan masoyi baban Zaid bin Harisa yana da fada a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin as-sabiquna al-awwaluna fil islam yana cikin mutum ukun farko da suka shiga musulunci ko hudun farko da suka shiga musulunci farko wanda ya fara musulunta Khadija da ya zina zai Zaid bin Harisa sannan Ali bin Abi Talib da sauransu ma'anar da cikin ayar farko zai Zaid bin Harisa da haka ɗansa Usama kuma ya zanto yana da matsayi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam har idan an taru ana so a tambaye manzon Allah wata magana wadda farjini hana a tambaye shi sai a ce to wa ake ganin cikin waɗanda ake tsammanin su je su tambaye shi kai tsaye shi a kira Usama ibn Zaid wannan hadisi an karɓo daga Usama ibn Zaid قال يتي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة بعث تنا نفهم أرسل أرسلنا يا أيكيم ماذا الله يا تونا مكو يا أيكيم إلى الخورقة زوا بأنك بلا الخورقة حاول أن ذاك متضمة راو أن ذاك متفتحة الخورقة سيتي من زهينة yanki ne daga cikin babbar kabila ta Zuhaina batan ne wato kamar wani karamin yanki ne cikin kabila babba ta Zuhaina kamar wani family ne cikin Zuhaina juhaira din babbar kabila ce manzo Allah ya tura mu wajen su fa sabbahna alqawma ala miyahihim sai muka kaiwa mutanen farmaki ala miyahihim da sassafe ala miyahihim a wajen ɗiban ruwan su almiyahu jam'i ne na alma'u alma'u ruwa dai kenan almiyahu kuma ya zama ruwa da ruwa da ruwa da ruwa a sakwatan sai ruwaye amma dai ba na tsammanin a kanan sai akwai jam'i a kalmar ruwa babu to dai almiyahu dai da larabci jam'i ne na ruwa idan an ce sabbahna alqauma sai muka kai musu farmaki da asuba eh kai farmaki da asuba kafin su farga kenan na hausawa sun ce da safa ake kama fara yasa yana daga cikin dabarar yaƙi kai wa mutum hari kafin ya farka daga bacci shi yasa aka magana fal mubirati subha dawakin da ake kai hari da su lokacin asuba kafin gari ya waye Allah ya rantsuwa da su yayin da muka kai musu hari da asbahi alam yahim wajen ɗiban ruwansu wa lahiktu ana wa rajul min al-ansar usama yace ni da wani mutum cikin mutanen madina sai muka riski rajul minhum wani mutum cikin su wato muka cin masa muka kama shi falamma nahu yayin da muka iske shi qala la ilaha illallah sai ba zai furta kalmar shahada da yana gudu muna bai muna kama shi zai ce la ilaha illallah fa kafa anhu al-ansari sai shi wannan mutumin Madina da muke tare da shi sai ya kyale shi Ya yace wa ta'antuhu bi rumbi ni kuwa sai na soke shi da mashin da ke hannuna hatta qataltuhu har sai na kashe shi falamma qadimna al-madina usama ce lokacin da muka zo madina balaga zalika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai labarin hakan ya kai ga manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi fa qala li sai da ni ya usama ya kai usama wato wannan munada ne mufrad wanda idan aka sa masa harfin nida zai zanto mabanni na ala dhammi ya usama yace ya kai usama aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa allah to kenan za ka kashe shi bayan ya fita kalmar shahada wato alam ne mufrad da usama kenan alam mufrad dama munada ne amma alam mufrad lil alamiyyah wal ibrar kenan sai aka masa bina'i ala dhamma yace a qataltahu ba'da ma qala la ilaha wato za a kashe shi bayan ya faɗi kalmar la ilaha allah. qultu ya rasulullah sai ce ya manzon Allah inna ma kana muta'awwizan ya faɗa ne dan tsaron dan dan karan kai dan tsaron rai kadai yana nema ya tsara kansa ya tsara dukiyarsa amma ba wai da gaske yake ba ba musulunci ya shiga da gaske fa qala sai manzo Allah ya sake cewa a qataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah yanzu shi gashi ya faɗi kalmar shahada fa ma zala yukarriruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalika al-yawm Usama yace manzo Allah bai gushe bai yana maimaita wannan kalmar yanzu haka shi bayan ya faɗi kalmar shahada yanzu kashe shi bayan ya faɗi kalmar shahada ya ce bai na ta wannan ta har sai da na gurashi anni lam akun aslamtu qabla zalika yau ina ma ba musulunta ba sai yau ina ma yanzu ne na musulunta dan ya kasance ban yi wancan laifin ina cikin musulunci ba wato kaga yadda manzo Allah ya mu abin ke duk wannan yana nuna cewa dai ana gudanar da mutane ne akan me akan zahirin su wato ba da ni kuma akan barwa Allah dan Allah shi kadai ne alimu bi zati su وفي رواية قال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلت أو رواية manzo Allah ce Allah ne ya faɗi kalmar la ilaha kuma ka kashe shi qultu ya rasulullah inna ma qalaha khawfan min as-silahi kaga wannan ya zama shine ma'anar muta'awwizan ya faɗi wannan kalma ne dan jin tsoron makami qala sai manzo Allah ce afala shaqaqta an qalbihi hatta aqalaha am la to me ya hana ka tsaga zuciyarsa ka gane cewa ya faɗi kalmar daga gaske ko kuwa idan ya tsaga din zai gani a nan manzo Allah nan cewa tunda dai ko ka tsaga zuciyar ba ka iya gane ƙaryarsa ko rashin ƙaryarsa ikhlasinsa ko shirkarsa to dan me zaka shi dole kai aikin zahiri dan kai aikin batini ba naka bane na ubangiji ne ba wanda sanin abin da ke cikin zukatan sai Allah inna Allah alimu bi zati an gane ku فما زال hatta حتى anni aslamtu yawma idhin yace bai mazalla bai kushe bai na faɗin wannan karba ina ma ka zaga zuciyarsa sa gani da gaske yake ko ƙarya yake har sai da na gorace ina ma a rannan ne na musulunta ko a wannan lokacin ne na musulunta imam an-nawawi sai al-khuraqatu bi dhammi al-ha'i al-muhmala wa fathi ar-ra zaka wa dhammu fataha fataha zaka zaka ya dhamma kai akan ha zaka ya fataha akan ra batnun min duhaina al-qabilatu al-ma'rufa wato wani yanki ne cikin kabilar duhaina wata sananniyar kabila su larabawa suna da kashe-kashe na cikin gida na kabila daya sukan ce ash-sha'ab sha'ab shine babban kaso wanda ya kunshi kabilu daban-daban kamar da Najeriya sha'ab ne don ya kunshi mai kabilu da daban akwai hausawa akwai yarabawa akwai inyamurai akwai babura akwai angas akwai fulani akwai ga sunan dai ba sha'af ke daga nan gurin kuma sai alkabila alkabila kuma ita ce kabila guda ɗaya kamar hausa kabila ce yarabawa yarabanci kabila ce an gane to amma a cikin hausa akwai rabe-rabe cikin gida akwai sakwatanci sakwatanci za a fara da daura da za a fara ba shi daura hausa ba akwai daulawa akwai kanawa akwai sakwatawa akwai zage zage akwai katsinawa da sauransu haka ne kaga dai ana fara bane na da cikin gida haka su ma ya raba akwai wannan raba raban na cikin gida a cikin to irin wannan raba raban na cikin gida su ma larabawa suna sannan ko da a cikin kanawa sai ka samu kuma akwai rabe rabe bakan daga bakan za a samu fakir daga fakir za a samu fasila to alqur'ani ya ambaci guda uku daga ciki ya ambaci sha'ab ya ambaci kabila ya ambaci fasila inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila shu'ub jam'i na ne sha'ab kamar da qaba'il jam'i na kabila sannan sai Allah ce wa fasilatihi allati tuwihi cikin suratul ma'arij kaga fasila kenan amma qur'ani bai ambace fakhs ba bai ambaci baban ba bai ambaci imara ba imara dan isa amai fakhs afkhas shine jam'in sa wato kamar yadda kuma baban ya zama butur shine jam'in sa wannan rabar rabar da suke gida kawai dai abinda muke so mu fahimta al-quraqatu wani yanki ne a cikin kabilar bai juhaina shikenan kun riga mun kare wa qawluhu muta'awwidan da yace inna ma qalaha muta'awwidan kana muta'awwidan ai mu'tasiman biha min al-qatl la mu'taqidan laha abinda yake nufi ya faɗa wannan kalma shahada dan ya nemi tsari da ita ta kare shi daga kisa ba wai yana kudurce ba nafi bane wa an Abdullahi ibn abdullah anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتل فقتله وأن رجلا من المسلمين قصد فقتله وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لم قتلته فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة wannan hadisi an karɓo shi daga jundub ibn abdullahi Allah shi kare ta a gare shi yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba'a ba'san al-ba'su wato wata karamar runduna manzon Allah ya tura da wata karamar runduna min almuslimin cikin musulmai ila qaumin min almusyrikin su je su yaki waɗansu cikin musyrikai wa annahum multaqaw kuma su musulman sun haɗu da kafara an gubza yakin fa kana rajulun min almusyrikin sai aka samu wani mutum cikin musyrikai idza sha'a an yaqsida ila rajulin min almuslimin qasada lahu fa qatala duk lokacin da ya so ya nufaci wani mutum cikin musulmai sai ya saiti shi je same shi kashe shi wato ya iya yaƙi da ba da yaƙi gare shi bayan shiga cikin turkon to yake sai ya faki wani sai ya kai masa hari ya kashe shi ya sake yin kwanto ya samu ya je ya kashe wani wa na rajulan min almuslimin kuma ga wani mutum kuma cikin musulmai qasada fa qatalahu ya nuface shi je ya kashe shi ya kashe wannan wannan mushrikin jundub ibn abdullahi yace wa kunna natahaddathu annahu usama mun kasance muna ba da labarin cewa usama ne ya yi wannan aikin wanda ya je ya kashe wancan mushriki falan ma rafa alaihi sayf yayin da ya je kafin ya kashe shi ya daga takobi zai sara masa qala sai kawai wannan kafirin yace la ilaha illallah usama bai jira ba fa qatalahu sai ya kashe shi duk da ya fita kalmar shahada faja albashiru ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mai bishara ya zo wajen manzon Allah yana wa manzon Allah bishara cewa an gama yaƙi ko musulmai sun ci nasara fa sa'ala Allah ya tambaye shi wa akhbarahu labarin duk abin da ya a wajen hatta har wannan mai bada labari ya bai manzo Allah labarin wannan mutumin da abin da yayi me yake nufi da wannan mutumin wato shi wannan musulmin da ya kashewa wancan kafir bayan kafirin ya kalma shahada fada'ahu sai manzo Allah ya kirawo shi fa sa'alahu ya tambaye shi lima qataltahu dan da kake kashe shi na ji an ce ka haɗa da takobi kafin ka sara masa ya furta kalmar shahada duk da haka ka sauke takobin ka akan ka kashe shi me yasa ka kashe shi fa qala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah auja'a fil muslimin ya cutar da musulmai ya yi wa musulmai lahani da yawa ya kashe wani ya kashe wani wa katala fulanan wa fulanan ya kashe wani da wani wa ma lahu nafaran ya ambata wa manzo Allah wani adadi na mutane da wannan kafiri ya kashe an nafaru a cikin larabci daga daya zuwa tara su ne an nafar waɗansu malamai suka ce zuwa bakwai to kaga in ma dai mutum bakwai shine nafar ma'ana wannan kafiri shi kada ya kashe mutum bakwai cikin musulmai a dabarun yakin sa zai yake amfani da su har yanzu a lokacin da Usama ya zo daga takobin sa akan sa kafin ya sa masa zai fada kalmar shahada sai manzo Allah ya ce wa inni hamaltu alaihi na kai masa dauki na kai masa farmaki falamma ra'a sayf yayin da ya ga takobi na a zare qala la ilaha illallah kawai sai ce la ilaha illallah dai ya tsare kansa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tsare a qataltahu shin ka kashe shi qala na'am yace ina kashe shi qala sai manzo fa kaifa tasna'u bi la ilaha illa Allah idza ja'at yawm al-qiyamah za ka yi da la illa Allah idan ta a ranar tashin kiyama tana tambayar ka ka kashe wanda ya faɗe ni ya rasulullah wannan sahabi ya ce ya manzo Allah istaghfir Karo ka roka ubangiji mana qala sai manzo Allah zaki cewa kaifa tasna'u bi la ilaha illa Allah idza ja'at yawm al-qiyamah fa ja'ala la yazidu ala an yaqula kaifa tasna'u bi la ilaha illa Allah idza ja'at yawm wancan sahabi yana cewa ya manzo Allah roka mun gafara manzo Allah ko abin da yake faɗa sai dai wannan kalmar kaifa tasna'u bi la ilaha illa Allah idza ja'at yawm wato manzo Allah ya haka dai ya girmama matsayin abin wato ne dan uwanka musulmi wato ka dan ya kashe shi ne dan yana itikadin mai kafircin sa dan da yana itikadin la ilaha illallah wa zama da shi musulmi da ba zai kashe shi ba wannan hadisi ya imam muslim ya rawaito shi hadisin karshe a wannan babi wa na abdullahi bin utba ibn mas'ud قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول inna nasan kanu mu'khadhuna bil wahyi fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa inna al wahya qad inqata'a wa innama na'khudhukum al an bima dhahara lana min a'malikum faman adhhara lana khairan ammannahu wa karramnahu min الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة رواه البخاري wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi bin Utba ibn Mas'ud yace naji Umar dan Khattab yana cewa inna nasan kanu yukhaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waɗansu mutane a lokacin manzon Allah an kasance ana kama su da wahayi wato munafikai kenan za su furta kalmar shahada wahayi ya sauka ya fallasa su sai da yi'u kazo na bil wahayi tun da bamu san baɗinan su ba yanzu yi kalmar shahada sai mu ɗauka musulmi ne har zuwa lokacin da Allah zai saukar da aya ya fallasa su da sufofin su game da surutu tawba ta yi ta yi wa min hum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitni fi saqatu wa inna jahannama la muhittatun bil kafirin wa min hum man yalbisu fi sadaqa fa yanawdu minha radu wa illam yudaw minha yadhahu yasqatu ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منهم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله كذا أكي تفلس يؤخذون بالواي كما أكي من الله صلى الله عليه وسلم ولو نشاء لأريناكهم إن كذا ما سيبنون مكسر wane wane wane amma fala araftahum bi simahum karka da za ka gane su da alamomin su wala ta'rifannahum fi lahan alqawl za ka gane su da sahakin baki aka bayyana sifofin su wa min nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yuhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ala al duk dai wannan yana shiga cikin ma'anar inda nasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi rasulillah da wahayi ake kama su Umar nan kaza me yake so yace yace wa innal wahya qad qata yau ni da nake Umar din nan wahayi ya riga yake kuma idan mutum ya zo furta kalmar shahada ba mu da aya da zasu ce mana ƙarya yake ba a saukar da aya a ce mana ƙarya ne irin yadda lokacin manzo Allah aka rika fallasa mana kai. yau babu wannan wahayi ya yake wa inna ma na'khudhukum al'ana ma zahara lana min amalikum yace mu yanzu da zahirin ku zamu kama ku gidigal abinda mu gani a zahiri da ki zamu kama ku wa man azhara lana khairan duk wanda ya bayyana mana alkhairi ya faɗi kalmar shahada ya yi aiki na gari ko da zuci ƙarya yake na nahu sai mu bashi aminci da tsaro wa qarramnahu ko mu kusanto da mu mu kusanto da shi ya zama musulmi dan uwanmu wa laysa lana min shi shay'un ba ruwan mu da sirrinsa wannan tsakanin shi da mahaliccinsa in ƙarya yake Allahu hasibuhu fi sirrati Allah ne zai masa hisabi game da asirinsa wa man azhara lana su'an wanda ko ya bayyana mana mummunan abu lamna amanu yace ba za mu amintar da shi ba mu ce ai kila a zuci mun ne a a'a duk da ya bayyana tsiyatu a haka zata ta wala nusaddiqu ba za mu gaskata shi ba wa in kala inda fa hadara ko da yace ai zuciyarsa mai kyau ce <laughs> zuciyarsa mai kyau muka musan zuciyar Allah ya baki ya kai ka aljanna mu ne ka nan gurin ba ruwan mu kai ba kai mutum banza ne in eh, zuciyarka mai kyau ce da za ka je kanka shiga aljanna amma a hukuncin duniya ba za a kyale ka ba in dai ka bayyana mummunan abu ina fata mu fahimta to wannan hadisi imamu bukhari rawaito shi kaga dai wannan hadisi a zahiri yake wajen mai dace wasu da mai babu a nan abin da zamu nufi babin da shi shine hukunci na duniya ya samu banda hukuncin lahira hukuncin duniya ana gina shi ne akan mai zahiri zahirin mutum duk wanda ya fita kalmar shahada ya yi aiki na musulunci za a dauka musulmi ne wannan hukuncin duniya ke amma hukuncin lahira kuma ana gina shi ne akan me akan batinin mutum ba sa ba in ya je da zuciya ta imani to za a musu hukuncin mummuni in ya je da zuciya ta kafirci ko da ana gidan duniya ya aiki irin na musulmi a can wurin hukuncin sa wuta ina ba ta fahimta ma'ana ana kallon batini a hukuncin lahira ana kallon zahiri a hukuncin mai da haka ubangiji ta lace innahu ala rizqihi laqadir yawma tubu lasarair Allah mai iko ne kan dawar dan adam ranar da za a fallasa asirai kaga fallasa asirai za a asirin mutum za a kalla afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur fusula ma fi sudur za a bincika abin da ke cikin zukatan mutane a fallasa to hukuncin duniya na mutane da haka ke tafiya akan zahiri dan su ba san batini ne hukuncin lahira kuma na ubangiji ta ala ne da haka ke hukunci da batinin mutum duka biyu kuma ana bukatar mai gyaruwa su zahiri da batini sai dai wanne ya fi muhimmanci a gyara wajen gyara batini ko zahiri batini domin idan batini yayi kyau zahiri zai kyau amma babu yadda za a yi zahiri yi kyau kuma ya yi tasiri a batini amma in batini yayi kyau zai tasiri ga mai ga zahiri shi yasa ake kula da gyaran zuciya gyaran akida gyaran imani tauhidi ya samu gurbi a cikin zuciyar bawa sannan ya kawar da sauran dattin da suke kawo cikas ko dai su hana su rushe tauhidi ko su hana shi cika irin su girman kai irin su hasada da mugun nufi da keta duk wannan suna kawo ka wajen kamalar tauhidi to mutum ya tsarkake zuciyarsa dan zuciyarsa ta yi garo sai ga ayyukansa da hannayensa da maganganunsa duk sun yi kyau idan mutum ya gyara zuciyarsa to don saboda haka dai mutum zai kula da gyaran zuciya saboda alakarsa da mahalicinsa ya kula da gyaran zahiri saboda alakarsa da mai da bil adama domin duk yadda fi gyara fadirin ka in zahirin ka baya da kyau su mutane za su yi maka hukunci da wannan zahirin ko ba su yi laifi ba shi yasa lokacin da manzo Allah ke bada labarin waɗansu mutane da za su zo su yi yunkurin rushe Ka'aba a ƙarshen zamani har sai sun zo wani yanki na ƙasa tsakaninsa da Makka ba nisa sai ubangiji ta Allah ya sa ƙasa duk gaba ɗaya karshe su har su da karshen su da wanda suka zo wajen da wanda suke gida da wanda sun zo da niyyar rusa kaba da wanda tilasta musu aka yi dole sai ku fita in ku tabbatu ba ba ba tare da mu za mu muku kaza kaga kaida ba ta da laifi Aisha ta ce manzon Allah ya za a rushe su na farkon su da na karshen su bayan a cikin su akwai wanda shi ba da niyyar zai ta addanci wa Ka'aba sai manzo Allah sai za a tashe su akan niyoyin su gobe kiyama anan da duniya hukunci da za a yi musu idan an je ta lahira a yi mai abin bane sannan yanzu a gari sai wani ya saka, wani ya luwaɗi wani ya zina wani ya ayyukan barna irin wanda za su jawo fari wani ya tauye mudu ya yi mabuɗi wajen sayar da kayan abinci ya haɗa mai kyau da mara kyau duk ya sar a matsayin mai kyau da farashin mai kyau a sakamakon sai a kame ruwan sama a gonar su kaɗai za a kame ruwan sama har gonan wanda ya kwana yana laili layli yayi da azumin nafila ruwan da ba zai sauka ba ba za a zo a ware gonar wani mutum shi a yi ruwan ba duka za a hana to shi ne hikimar da Allah yake cewa wata ko fitratan la tusibanna allazina zalamu minkum sassa ku kiyaye fitnar da idan ta zo ba waɗanda suke zalunci kadai za ta shafa ba har ma wanda bai zalunci ba shi ma sai ta to wannan hukuncin duniya ke amma a lahira ba a kama mutum sai da abin amma a duniya laifin da baka yi ba ma in dai kana tare da masu laifin ya iya shafar ka yanzu wahala da duk ake sha a kasar nan ba waɗansu ne suka dawo ta ba duka mutanen kasar suka dawo ta ko waɗansu suna ba su tsirarru amma tunda ana tare da su ba a hana su ba da wanda ya goyi bayansu da wanda ma yi musu inkari da wanda ya yi musu addu'a ta alkhairi da wanda ya musu mummunan addu'a da su duk da ana cikin wahala fitina da ke nan lafi sai banda ladin na lamu kuka a takaice sai da yayan wa abin da nake so ya ce da mu wato mukan ɗauki mutane a zahirin su a duniya ba ruwan mu da batsanin su batsanin su na wajen Allah sannan abu na ƙarshe da zan faɗa a nan shine da yawa waɗansu sukan ƙi yin aiki da zahirin musulunci sai su kafa hujjar cewa ai zuciyarsu mai kyau ce to wannan hujja ce mu aulumu mu hadisan nan sun nuna mana ba ruwan mu da me Baɗin su wannan tsakanin su da Allah ne mu in dai mu ta aiki da zahiri mai kyau ba shi na ji wani na magana ko wani ya ya shi cikin zarin da komai ne yake cewa ai hijabi ba zara bane ai hijabi a zuci in dai mace ta ji tsoron Allah a zuci ko ba yi hijabi ba ko dan attaqawa ha huna ka gani to a nan gurin sai mu ce mukan a fili tun da na fito tsirara mutum ne kirki ce ko mutum ne banza ba ta kirki ba ce ba. saboda mu ba ruwan da batinin batinin Allah ya bata hukunci a can wurin in ta kirki ce kai ta aljanna a can amma mu a nan gurin ba da za a bi mata sai mai Allah bai kimi mata sai da kirki ba ruwan mu ba mutum da kirki wuce kuma wannan wa har ma sai wani daga cewa ai ai libasu takawa aka ce wa libasu takawa zalika khair eh wato tufafin takawa aka ce ba tufafin gyale da zani ba to kaga na idan mutum ya fasa wannan ayar sai to kowa ka tafiya tsara ya rike ta kawarsa a zuci Na ce ina ne ka ce a ah, wani ba su ba bukata sai mutum ya sa harshen da wando ko babban riga da jamfa da wando Na an yi magana sai ce libasu ta kawa zalika khair to kaga wannan abin da ya kawo cikin wajen fahimtar wannan shine rashin fahimtar akwai zahiri akwai ne na ɗan adam ko in ce akwai abubuwa na bayyane wanda mu mutane muke hukunci da su akwai kuma abubuwa na ɓoye wanda kuma Allah ke mai gina hukunci a kansu to musulmi baya zama musulmi sai ya gyara duka mai biyun ya gyara zuciyarsa tsakaninsa da ubangiji kuma ya gyara zahirinsa su da mutane idan mutum ya dauki dai ba ruwan shi dai to bai zama musulmi na gaba ina fata mun fahimci wannan har kuma na ce musu idan ba mutum ya ce wannan ai ya ce wa libasu takawa ma'ana libasu takawa shi ne libas ai ya ce kada anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum mun saukar muku da tufafin da yake suturce al'aurar warishan kuma ya sa ku yi ado sai ce wa su taqwa amma tufafi na taqwa ya fi wancan muhimmanci wancan kan ku yi shi amma kuma ku hada da na me da taqwa kaga Allah bai rusa wancan ba ayar sai ta kawo libasa ne hunaka libasun yuwari sau'atuna wa hunaka libasun taqwa wal matlub min al-insan al-jam'u bainahuma lal infirad bi ahadihima an al-akhar wato so ake ka haɗa duka guda biyu ba ka ɗauki ɗaya ka kyale zai ba ka iya cewa in ma ya ce ɗaya zai ɗauka shi libasin takawa zai ɗauka sai ka ce ko wancan sai ka tafi tsirara ko ka ce da shi to dawo mu tafi wajen aikin haji ubangiji ta ala ce wa tazawwadu sai ce fa inna khayra zadi taqwa wato sai nuna azadu zada ne na ka zadu ne tazawwadu bihi al-insan lil akli wal shurbi wal libasi wa hunaka zadu taqwa akwai guzuri na abinci da mahajjaci zai yi mai umara zai yi dole ya tafi da guzuri don ya ce ya yi sutura ya samu ruwan kwana sannan kuma dole ya guzurin ta kawa to idan wani zai ce a dai ba ruwa na da guzurin cin abinci zan su ba aikin hajji ko da a kasa ne ba komai za su kwace a mu na ce za da kawa inda khairu za da ta kawa ya ko ya zai ya ba ku idan yi wannan ana ruwa ne to babu ne a takaice dai wannan bayani shi na so in cike mana wannan babu da shi don. na tabbatar zai taimaka mana waɗannan hadisai idan muka wasu kyawar fahimta za su taimaka mana wajen warware matsaloli da dama da muke cikin su suka shafi rayuwar abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wannan muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya taimaka assalamu alaikum